Ɓarawo ya zama sarki. Littafin abokin fira kashi na ɗaya. Wallafar Profesor Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Fatima Muhammad zan karanta. Labari na biyu. Ɓarawo ya zama sarki. Wani ɓarawo ne ya shiga masallaci don ya yi sata a tsakiyar dare. Da shigarsa sai ya ji motsin mutane kusa da masallacin. Da ya ji sun matso kusa sai ya kabbarta sallah. Ana haka sai ya ji an buɗe masallaci an shigo sai yanke shawarar tsawaita sallar saboda jin tsoro su kuma kawai sai suka share wuri suka zauna suna jiransa a tsorace ya yi sallama ya ga don ya ga ko su wane ne ko da ya juya sai ya ga sarki da tawagarsa kafin ya ce komai sai sarki ya miƙa masa hannu suka gaisa bai san abin da ke faruwa ba aka je da shi fada aka kyautata masa har gari ya waye sannan aka yi kuwa jama'a suka taru sannan sai sarki ya yi jawabi ya ce tun da daɗewa ina son in aurar da babbar 'yata kuma na rasa wanda zan aura ma ita domin ina neman na kirki mai jin tsoron Allah amma liman ya bani shawara kuma na yi aiki da ita na samu wannan saurayi a tsakiyar dare shi kaɗai cikin masallaci yana sallah a lokacin da ire-irensa duk suna gida suna barci don haka na aura, masa 'yata kuma na yanka masa wani babban gari daga cikin masarautata a nan ne faɓarawo ɓarawo ya sunkuyar da kai ƙasa yana kuka yana faɗi a zuciyarsa wannan fa sallar ƙarya ce na yi allah ya bani wannan alheri to ina ga na yi sallar gaskiya ya allah daga yau na daina duk wani aikin aisha kuma zan riƙa sallar dare har iya tsawon rayuwata darussa a rana ɗaya allah kan yi bature duk halin da ka ga mutum a cikinsa kada ka yanke masa ƙauna idan yana da rabo wata rana allah zai shirye shi kada ka ruɗu kawai da zahirin mutum da yawa akwai rina a ƙarƙashin kaba baka sani ba